Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, duka zangon FM. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum. barkanmu da haka yanzu ma dai ni ne ladan ibrahim aiwa da maryam dauda da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar kato da gora da ke jihar borno sun ce sun himmatu da aiki yanzu hurjanjan fiye da da kana ku cewa majalisar wakilan najeriya na aiki sa rika akan kasafin kuɗin najeriya kana kuma ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan matakin da jami'ar apc ta ce ta ɗauka game da janye baya tallafi na naira dubu biyar ko ya kuke kallon wannan alkawari za ku kira mu akan lamban da kuka saba kiran mu kullum biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. 'Yan takarar kujerar shugabancin Amurka sun mai da hankali yanzu ga makonni biyu masu zuwa bayan murnar nasarorin da suka samu a zaben da aka yi jiya talata. A zaben na makonni biyu da za a yi, yankuna da dama za su gudanar da zaɓukansu na fidda gwani wanda ta yiwu ya rage yawan 'yan takarar da suka rage. Hillary Clinton da wato ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyinsu a bayan da suka sami manyan nasarori a wasu mahimman jihohi da suka jefa kuri'un tsayar da 'yan takararsu a jiya talata. ga 'yan jam'iyyar democrat kuma babban abu a gabansu shine zaben fidda gwani wanda za a yi a michigan jiha mafi yawan al'umma wadda ita kadai ke samar da wakilai 148 masu zaben shugaban kasa a wato a babban taron jam'iyya wanda za a yi a watan yuli jihar ta michigan kuma na da wakilai fiye da goma da dan takara ke bukata don zamowa dan takarar kujerar shugaban kasa. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince da ƙudurin sanya sabbin takunkumai masu tsaurin gaske akan koriya ta arewa a yau laraba saboda shirinta na mallakan makaman nukiliya da makamai masu linzami koriya ta arewa ce kadai kasa ɗaya tak a faɗin duniya da ta taɓa gwajin makaman nukiliya a wannan kanni na 21 ba ma gwaji ɗaya ta gudanar ba amma har sau hudu a cewar jakadiya samanta fawa bayan da kwamitin ya gama jefa kuri'a ms fawa ta kuma ce koriya ta arewa ta daɗe tana mai da hankali akan shirinta na makaman nukiliya da na makamai masu linzami maimakon ta mai da hankali akan bukatun 'yan kasarta kusan dukkan albarkatun kasar nata na tafiya ne wajen neman mallakan makaman nukiliya ka'in da na'in ne kawai jefa kuri'ar da ƙudurin martani ne akan gwajin makaman nukiliya da harbin makamai masu linzami na baya-bayan da koriya ta arewa ta yi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Laraba ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia, abin da ya sa har aka yi kashedi a kan yiwuwar ambaliyar tsunami. Amma lokacin da ake gani wannan bala'in ka iya faruwa ya wuce ba tare da an samu wani mummunan rahoto ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'i a wato a cibiyar bincike da kai ɗauki da ke Jakarta na cewa akwai waɗanda suka mutu amma babu wani takamaiman bayani daga tsibirin na sumatra ya zuwa daren yau rahotanni daga birnin fadan da wasu wurare da girgizar ta taba sun ce mazauna garin da suka tsorata sun ƙauracewa gidajensu amma hankali ya kwanta ya zuwa daren yau birnin fadan ya taɓa rasa ɗaruruwan mutane da kuma wasu da suka jikkata sanadiyar wata girgizar ƙasa da ta faru shekaru shida da suka wuce Yawancin wuraren da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 ta shafa sun taɓa fuskantar bala'in ambaliyar tsunami wadda ya faru a watan Disamba shekarar 2004 wadda kuma ta laƙuma rayukan ɗimbin mutane daga ƙasashe da yawa. Wancan karan ma wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9.1 ce ta haddasa ambaliyar ta tsunami, girgiza mafi ƙarfi da aka taɓa gani a cikin shekarun da suka wuce. a yau laraba mazauna garin kurdawa na cizre da ke turkiya suka koma garinsu amma kuma dai sun iske dukkan gidajen su a lalace bayan da gwamnatin kasar ta dage ta ɗage dogar hana fita ta sa'o'i 24 da aka kwashe wata guda ana yi turkiya ta sha kai hare-hare akan haramtaccen kungiyar kurdawa ta pkk a kudu maso gabashin kasar tun watan yulin bara haka kuma an rufe wasu birane da dokar ta hana fita shugaba rajib irwan. ya ɗauki alwashin cewa zai ci gaba da ɗaukar wannan matakin har sai sun ci nasara akan 'yan bindigar a garin na cizre dokar hana fita ta sa'o'i 24 da aka sanya ta fara aiki ne a watan disamban shekarar ta gabata amma da karfe 7 da rabi na yamma zuwa karfe 5 aka sassauta. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka ƙungiyar nan ta kato da gora da ke jihar borno ta ce tana ƙara samun nasarori a ayyukanta fiye da da shugaban ƙungiyar jafar lawal ne ya yi wa wakilin haruna dauda biyu ƙarin bayani a cikin hirar da suka yi kamar haka kasan zamani kuma ya canja kuma sun ga yaran nan irin kayan hannunsu ne gare su ga yaran nan to yanzu sun samu kaya latest kenan na zamani wanda suke yakan yaran nan da su yanzu yaran ma suna tsoron su doso su sai dai yanzu su doshi to eh, chairman akwai wannan batu da ake yi musamman ma na zargi da ake cewa akwai yaran su yaran ku da suka hada baki da wasu su shigo da shanu zuwa kwata ya garken wannan batu yake ne wanda har yake garke kasuwar a hakikan Allah kasan hukuma ya yi intelligence ya yi SS ya yi CID kuma akwai CIB duk sun yi aiki kuma sun ga gaskiyar lamari haka ne dan ni ba zan ce ba a yi ba ana yi saboda section din ba section ina ba amma duk wanda na tambaya zai ce min ana yi kuma hakikan Allah nakan iya bawa masu dabbobi haƙuri wallahi wallahi tsayar da da aka yi kasuwan shanun nan mun samu ci gaba fiye da yadda kake tsammani don boko haram suna bunƙasa ga shanu zubar da rayuka su shigo da shanu suna ba ejen nasu zo su sayar kuma saya musu abinci su kai amma sai wanda yake aiki da mu zai san wannan abin kasan wani zai ce an hana shi kasuwa ana shi mai ba shi bane wallahi boko haram suna samun karfi ga wannan abin hakikan allah to kuna gani kamar rufe wannan kasuwa da kuma hana yanka da aka yi zai taimaka wajen kawo karshen wannan rigingimu eh to zai tallafa tunda yanzu ma na ga ya tallafa amma za mu hana shanaye shigowa sai dai za mu roƙi hukuma ko za ta iya ta bari a shigo da ta wani hanya daban wanda mun san wani gari lafiya ne wanda za a ɗauko hukuma ta san da shigowansu amma wanda take zuwa kamar gefen banki ba bama gamboru munguno wayannan duk zamu hakura da shigowanta dan gaskiya duk wanda yake shigowa ta wannan dajin nan da su gaskiya yawanci kayan boko haram ne hakikan Allah kai ka zan ce ma kai ka asasa wannan kungiya eh, na ko kuma zan ce wannan kafa da ake kira civilian JT a nan jihar Borno kamar me baka kwarin gwiwan fito da wannan har ka fara tunkaran wannan yayan kungiyar boko haram kai tsaye ne a gaskiya ne abin da ya sa ni na fara kama su yawanci kuma kun san yan uwanmu ne kannenmu ne da mu da soja biyu da mafol ɗaya sunan shi dauda muka taho muna tsayuwa muka ce wanda arrest da ya zo fita da gudu sai harbi ɗayan akai sai muka ga magazin uku a jikin nashi muka daga keke na fef din muka gani tun anan na ce to dan Allah jama'an Borno mu tashi mu tallafa wannan aikin ba zai yi ga mutum kaɗai ba tun daga nan ka fara samun goyon baya ke? goyon baya ina yi yau kimanin shekara hudu da wani abu kenan zauna lafiya can jihar Niger ko wakilin sashen Hausa ne Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da wani dan majalisar dokoki dan majalisar wakilan Najeriya akan dokan kasafin kuɗi wanda ya ce wato majalisar tana tana iya bakin kokarinta ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a halin da ake ciki kuma majalisar wakilan najeriya ta ce tana aiki tukuru akan kasafin kudin shekara ta 2016 da ke gabanta a halin yanzu in ji dan majalisar wakilan honorable shehu salari jau muna aiki akan wannan kasafin kudin bana kuma ina tabbatar maka da ikon allah 14 zuwa 15 ga watan uku za mu mika wannan budget ga shugaban kasa ya sa hannu duniya zama doka muna nan muna aiki abinda mutane ba su gane ba shine ba za a kawo abu haka kawai a majalisa ba a ce a tura dole sai mun duba mun gani yaya yake kuma kowa ne ya sani lokacin da shugaban kasa ya tura wannan budget daga baya ana faɗin budget ya bace ya bace to mun samu labarin masu son rai waɗanda ba su son ci gaban wannan kasa sun ɗauke wannan budget ɗin sun zo sun caccanza wasu abubuwa daga ciki saboda haka mu kuma mun gano wannan ina tabbatar maka wannan boje da aka gani akwai inda muka ga cewa kuɗi na aji ba a sa shi a ko'ina ba to kaga irin wannan in ba don majalisa ba ta duna tana aiki ta gano da ya za a yi sai a je a sa kuɗi kuma a ce an cinye ba aikin komai ba a yanzu dai 'yan najeriya na ci gaba da zaman jiran fara aiki da kasafin kuɗin na shugaba muhammadu buhari da ake cike da fatan zai taɓo jin daɗin rayuwar talakawan najeriyar

Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da lamun samu kira na harko daga dutse babban birnin jihar Jigawa. Waye ke magana daga dutse? Wa alaikun salam. Amma dai ka rage rediyon ka don Allah ina jin murya na rage rediyon ka don Allah. Okay. to ja mu je wake magana kana magana da shehu dan daga dutse jihar jigawa to shehu me ra'ayinka game da wannan mataki da jami'ar apc ta dauka eh ai wannan matakin da su dauka dama kori ne kan sun san ba za su iya cika ba to me yasa ka ce haka eh to ai alƙalin da suka da suka har yanzu ba wanda suka cika to malam shehu ra'ayinka kenan yanzu bari mu je daura mun gode da wannan ra'ayi naka waye daga daura assalamu alaikum amun lafiya wa alaikum salam wake magana yawa ka bakin hotel el ali ne daga nan cikin garin zangon daura to zangon daura me ra da wannan mataki da jami'ar pdp ta dauka a gaskiya wayo layin na dauran ya yanke amma har yanzu dai ba mu fita cikin dauran ba waye mun samu wani kira daga dauran har waye wane ne daga daura ah, muhammad musbawa ne daga zangon daura to malam musbawa me ra'ayinka game da wannan batu a hakikanin gaskiya dama maganan cewa za a ba da dubu biyar biyar ga jama'a wannan da ya yi me yasa ka ce haka ba ganin taimaka mutane za a yi a wannan a maimakon a ɗau kuɗi a ba mutane kamata a fito da waɗansu hanyoyi wanda mutanen za su yi aiki domin su samu shine abin da ya kamata to ba ganin dubu biyar ɗin zai taimaka shi ma shi ma wani taimako ne E, eh, kan hakikanin gaskiya dubu biyar za ta taimaka amma dubu biyar a wata ai ba za ta taimaka shi yadda yake mutum ya kamata ya je aiki ya samu abin da ya kamata a watan ba to mun gode malam musbahu bari mu je fatakwal kuma waye daga fatakwal Oh, Malam Ladan kana tare da Salisu Mai Dabino daga Fatakwas. To Salisu Mai Dabino. Na hankalin kai karkata game da wannan batu. To alhamdulillah wannan mataki da kuka dauka yi daidai Malam Ladan. To me ya hujjanka? To mai yiwa dama inda an ce za a rinka ba mutane dubu biyar biyar ba duk ba lalle ne a ce kowa ya koyo mutane wanda ya kamata su samu kuɗin nan sun same shi. Da haka nan ƙara ayyuka da shi yadda kowa ko mun talaka ko daga wani irin ƙauye take za ka samu karuwa da wannan da za a ba mutane dubu biyar biyar sun dai ce za a ba su ba kowa ne zai same su ba dama to madalla mun gode mun gode kaga ake mana aiki da su alhamdulillah eh, kwarai mun gode malam salisu mai dabino yanzu bari mu je zamfara waye a jihar zamfara ah, alhaji lawali ɗaki takwas to alhaji lawali ɗan rage rediyon ku da Allah na ga lambar lawali lambar lawali ta tsinki ka ci gaba da kokari bari mu je katsina waye daga katsina alhaji kasimu ne aliyu to alhaji kasimu na hankalin kai karkata game da wannan batu ni wannan kuɗi hankali ya karkata ka a ba da su a dai yadda ake yi masana'antu a yi masana'antu a ɗauki matasa ka a ba amma su ma taimako ne me yasa ka ce ka a ba da su saboda wa'annan kuɗi suna ƙara lalata fasaha. suna sa su sun sami wa'annan kuɗi shaye-shaye su da su dan gwamnatin baya ta yi wannan kuma ba ga ingancin su ba to mun gode malam kasimu da katsina bari mu je kaura kuma waye daga kaura taura taura oh taura taura a kano kenan eh, baban nan baban nan ne daga taura to baban nan me ra'ayinka yanzu abin da ya fi ra'ayi na a kai hmm. wannan tsari da da aka yi kawai na fasa ba da dubu biyar biyar ɗin wannan ya yi daidai. Menene hujjanka? Yawa hujja ta anan saboda in an tashi bayarwa to dama ba zai yiwu a ce kowa da kowa zai samu ba. In aka ba wani. Eh. Ko ba abai wani ba. Kana ganin kana ganin kowa ba zai samu ba? Eh a ba zai wahala kowa a ce ya iya samu gaba ɗaya. amma an riga kila sun tsara yadda za a yi eh to haka inda in zai yi a ce zai samu kowa da to mu amma in dai wani zai samu wani ba zai samu ba to gara kawai rashin yin sama ya fi sauki ra'ayin baban nan kenan daga taura a jihar Kano to mun gode baban nan yawwa madalla madalla kuna to muna jigawa mun samu kira daga jigawa ya daga jigawa wane ne daga jigawa ayya ina ganin layin jigawa ma layin na muna tutsu jigawa ma ya tsinke shi ma to muna lista to ga mun shiga jamhuriyar Nijar waye daga jamhuriyar Nijar Muhammadu Sani ne kun lafiya lafiya Allah Muhammadu Sani al'amura. Alhamdulillah, me ra'ayinka game da wannan batu? Eh, gaskiya ni dai a gani na a matasan nan da za a taimaka musu yana da amfani gaskiya a taimaka musu saboda in aka ce za a Oh, oh, Lai Muhammadu Sani ma ya tsinke ina jin. Muna da matsala da da wayan tangaraho din. To muna dan sauran dan lokaci kaɗan kuna kiranmu ne kuna bayyana mana ra'ayoyinku a kan janye tallafin dubu biyar da jami'ar apc ta yi wanda ta da to yanzu mun samu filato wane ne daga jihar filato mun samu kira daga jihar filato waye daga jihar filato assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah to daga karamar hukumar wasai a cikin garin wasai unguwan dan muran jihar filato suna na malam muna maka fatan alheri to godiya nake Tumin gaisuwa da fata alheri. Abdurrahman yawa Abdurrahman Amwafe Amwafe da To Abdurrahman Abdurrahman me ra'ayinka? To masha Allah hakika wannan maudu'in da kuka bayar. Eh. Matuka yana da mahimmanci kasan masu iya magana sun ce eh, hannun da ya kirga riba eh. wani rana fashi yake ga faduwa wato ina eh, abin Eh, abin lura a nan shine ya kamata kira na ga shugabanni game da cewa a rika sara ana duba bakin gatari don kada a tura wani rana mu tura motar da za ta menene ra'ayinka a baya ko ka a baya eh har ga Allah shugabanni mun zaɓe ku ne akan mu kuma na aiki mu ba ma son mu rika samun korafi daga bangaren adawa ko kwa bangaren al'umma kasancewa hakan zai iya kawo sabani ko kwarudani ga al'umma cikin rashin fahimta. Mun gode Abdulrahman an wase, bari mu je kagaran cikin jihar Naija, waye daga kagara? ne ne Dallami joja daga kagara jihar Neja. To Dallami, me ka game da wannan batu? To ra'ayina da nike da shi a halin hmm. gaskiya janyar dubu biyar nan ya yi daidai. Abin da muke fata eh. gwamnatin tarayya in dai damina aka shiga damina a kawo hmm. mamu talakawa taki da maganin feshi. Shi ne muke bukata a gwamnatin Buhari. To Malam Dallami mun ji naka ra'ayin. Bari mu je Yobe to kuma shi ma mu ji nashi waye daga Yobe. Turare daga Fisa Local Government a garin Kerem. To me ra'ayinka? ni ra'ayina gaskiya ban ji daɗin janye wannan tallafin kuɗin ba to me yasa babu buhari ya san ba zai iya yi wannan ba kuma ya kwaɗaitar da mu muna tsammani za mu samu wannan dubu biyar biyar ɗin amma abin ya kasance wai mun ji an janye shi to ra'ayinka kenan to ya yi to mun gode kwarai da wannan kira na yobe ne kuma muka kawo karshen kiraye kiran da mu iya dauka gobe ma rana ce don buɗe layukanmu da wani maudu'i na daban ana iya kira mun gode to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice sabon ministan wasanni na kasar ghana nila van der paul ya gargaɗi jami'an hukumar kwallon kafa da kowa ya yi damara saboda a shirye yake ya yi aiki kuma ya tabbatar musu da cewa yana da cikakken masaniya akan abubuwa da suke faruwa a hukumar da alamar da ministan wanda tsohon dan jarida ne akan wasanni ya yi aniyar sa kafar wando ɗaya da jami'an hukumar kwallon kafa ta ghana saboda irin bayanansa na cikin wannan lokaci da yake bayyana dabarun sa sabon ministan kuma wakilin mazaɓar diyo a majalisar dokoki ya ce zai zauna da jami'an hukumar ne cikin lumana amma dai idan suka ki bashi haɗin kai to nan ne fa zai ɗauki tsauraran matakai babban kot din Ghana Black Stars Avram Grant yana nan kan hanyarsa zuwa kasar Ghana daga kasar Birtaniya don shirya 'yan wasansa su yi wasan shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2017 tare da kasar Mozambique a sabon mako. Tun watan Disamban bare ne dan asalin kasar Isra'ila ya je kasar Birtaniya bayan hutun wata daya da hukumar kwallon kafa ta bashi. Zama da Avram Grant yake ci gaba da yi a kasar Birtaniya na zama babban abin damuwa ga wasu 'yan Ghana waɗanda suke bayyana damuwansu akan shafukan zumunta kamar yadda wata kafar yada labarai ta Sky Sports ta ta bayyana a wata wasiƙa mai ɗauke da hannun matabakin shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Isaac Ado. Wasiƙa ta ce zama Abraham Grant a ƙasar waje yana zama babban damuwa ga hukumar. a najeriya kuwa jijiyoyin wuya ne ke tashi tsakanin hukumar nff da babban kodin super eagles sunday olise inda lauyansa yake barazanan ka hukumar kwallon kafa ta najeriya zuwa kotu akan biyan albashi na sunday olise sai dai hukumar ta nff ta maida abin ba'a cacar baki tsakanin sunday olise da hukumar nff shine yayi sanadiyar murabus da kodin yayi kai tsaye akan aikinsa na horar da super eagles hukumar ta ce tuni sunday olise ya karbi kuɗinsa da ya kai naira miliyan 20 kafin ya ajiye aikinsa a ƙarshen mako amma kuwa lauyan na sunday Olise ya ce ya ba hukumar nan da awa 48 da ta janye wannan batu cewa Olise ya karbi kuɗin sa kafin ya bar aiki amma kuwa shi shugaban sashen sadarwa na hukumar NFF Adimola Olajire ya ce wannan barazana ce kawai saboda su dai suna da cikakken shaida cewa Olise ya karbi kuɗin sa sannan ya bar aiki. a wata sabuwa kuma hukumar nff ta bayyana shirye-shiryen da take yi don fafatawa da kasar egypt a cikin wannan wata a karawar shiga gasar cin kofin afirka ta shekarar 2017 da za a yi a kasar gabon nigeria za ta amshi bakoncin egypt ne a jihar kaduna a ranar 26 ga wannan watan maris sa'annan bayan kwanaki uku nigeria za ta bakonci birnin cairo don yin wasa na biyu tsohon shugaban hukumar kwallon kafan turai michel plantini ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun wasanni ta duniya dangane da dakatarwa da aka yi masa daga shiga harkokin wasanni shekaru shida an dai dakatar da plantini ne tare da tsohon shugaban hukumar fifa sep plata daga harkokin wasanni na tsawon shekaru takwas kowanensu bayan da aka same su da laifin bayarwa da karɓar na goro da ya kai fan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku amma daga baya an rage musu wa'adin daga shekara takwas zuwa shida sai dai michel plantini yana neman a soke hukuncin baki ɗaya a kansa. Ga sharhin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan ganawar da ya yi kwana-kwanan nan da 'yan majalisarsa ta tsaron ƙasa. Shugaba Barack Obama ya ce hanya ɗaya da za a ci nasara mai ɗorewa kan ƙungiyar ISIL ita ce ta kawo ƙarshen tashin-tashina. da yakin basasan da ya addabi Siriya cikin shekaru biyar da suka gabata. Shirin tsakaita wuta da kasashen Rasha da Amurka da kungiyar ƙasa da ƙasa da ke goyon bayan Siriya suka cimma a ranar 22 ga watan Fabrairu, wadda kuma ya fara aiki ranar 27 zakaran gwajin dafi ne, in ji mr Obama. Ya ce idan waɗanda suka amince da shirin tsagaita wutar da gaske suke yi, za a gani domin akwai abubuwa da aka cimma. ya ce abubuwan da aka cimma a vienna a bayyane suke wato kafa gwamnatin wucin gadi da zai kunshi wakilan duk bangarorin da kafa sabuwar gwamnati da samar da sabon kundin tsarin mulki da yin ingantattun zaɓuka daga ƙarshe shugaba obama ya amince akwai bambanci tsakanin matsayinsa da na rasha da iran amma ya sake dagewa kan matsayinsa cewa ƙasar siriya nan gaba ba za ta dama da bashar al-assad ba shugaba barack obama ya ci gaba da cewa a bayyane take bayan ya kwashi shekaru yana gudanar da yaƙi na rashin imani a kan al'ummarsa da ya haɗa da gana masu azaba da jefa masu bama-bamai da matse su da jefa su cikin yunwa yawancin 'yan Siriya ba za su daina faɗa ba har sai Bashar al-Assad ya bar mulki. Babu wata mafita da ta fi kafa gwamnatin wucin gadi da ba za ta haɗa da Assad ba. Ita ce hanya ɗaya tilo ta kawo ƙarshen yaƙi da kuma haɗa kawunan 'yan Siriya domin su yaƙi 'yan ta'adda. Shugaba Obama ya ce samun sulhu a siyasance yana nufin kawo ƙarshen yaƙi da zai ba duk ɓangarorin damar mar da hankulansu kan rugurguza ƙungiyar isil dalili kenan da amurka za ta yi duk iyakacin ƙoƙarinta ta faɗa da damar samun cin nasara kan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a daidai wannan lokacin ina son sake bayyana cewa babu tsagaita wuta samsam da ƙungiyar isil mun ƙudiri aniyar ganin bayanta in ji shugaban shugaba Obama ya lura ƙawancen da Amurka ke jagoranta da abokansu da ke cikin Siriya suna ci gaba da rage ƙungiyar ISIS a Siriya da Iraq. Wuraren da ISIL ta mallaka sun ragu matuƙa, an kashe shugabanninsu da dama, an rage shigowar sabbin mayaka daga ƙasashen waje, kana an datsa hanyoyin da ƙungiyar ke samun kuɗin shiga. Yaƙi da ISIL zai ci gaba da zama mawuyaci, in ji shugaba Obama, ya ce, amma za mu ci gaba da yin amfani da wasu kafofin ikonmu kamar soji da leƙen asiri da diplomasiyya da tsaron cikin gida da tabbatar da doka da oda da kuma ƙarfafa al'ummominmu kuma na tabbata za mu samu galaba a cewar shugaba obama sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. ‘Yan takarar kujerar shugabancin Amurka sun mai da hankali yanzu ga makonni biyu masu zuwa bayan murnar nasarorin da suka samu a zaben da aka yi a jiya talata. A zaben da za a yi nan da makonni biyu, yankuna da dama ne za su gudanar da waɗannan zaɓukan na fidda gwani wanda ta yiwu ya rage yawan 'yan takarar da suka rage. A yau Laraba ne kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince da ƙudurin sanya sabbin takunkumai masu tsaurin gaske akan Koriya ta Arewa saboda shirinta na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami. Koriya Arewa ita ce ƙasa ɗaya ta a duniya da ta taɓa gwajin makaman nukiliya a wannan ƙarnin na 21, ba ma gwaji ɗaya ta gudanar ba har sau hudu, a cewar jakadiya samanta Power a lokacin da take jawabi a gaban kwamitin bayan da ya gama jefa kuri'a. A yau Laraba ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia, abinda ya kai ga har aka yi kashedi a kan yiwuwa ambaliyar tsunami. Amma lokacin da ake gani bala'in zai iya faruwa ya wuce ba tare da an samu wani mummunan rahoto ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'i a cibiyar da ke kai ɗauki da kuma bincike da ke Jakarta na cewa akwai waɗanda suka mutu. To madalla da ta kai tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Maryam Dauda ta taimaka min domin gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu Cummins Jona. Ni Ladan Ibrahim Ayo cewa sai an jima ku.